Ƙungiyar rajin tabbatar da adalci a lamuran mulki Sera ta buƙaci shugaba Buhari mataimakin mataimakinsa bajo gwamnoni da mataimakansu su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwana bakwai kamar yadda suka mika bayanan bisa tanadin doka ga hukuma ko kotun ɗahar jami'an gwamnati. Ƙungiyar ta nemi bayanan bisa dokar nan ta yancin samun labaru ko bayanai daga gwamnatin tana mai cewa rashin bayyana dukiyar a fili baya taimakon gaskiya da amana. Bayan karewar wa'adin matukar jami'an ba su bayyana dukiyar tasu ba. Sera ta ce za ta ɗau matakin da ya dace don tilasta su su bayyana dukiyar. Nigerians, we were notorious for cutting shortcuts, you know, in nan shugaba buhari ne ke nuna muhimmancin mika bayanai ga kotun ɗa'ar ma'aikatan da sukar wasu 'yan najeriya da kwarewa wajen bin hanyoyin zamba cikin aminci lokacin da shugaban kotun farfesa muhammad isa ya mika masa takardun cikewa na bayanan dukiyarsa a fadar aso rock shugaban wanda ya sha sukar rashin bayyana dukiyarsa a lokacin da ya mulki a biyar ya fito da kanun bayanan dukiyar ta sanarwa daga mai taimaka masa kan labaru garba shehu sanarwar ta bayyana shugaba buhari da mallakar kimanin naira miliyan talatin a wani asusun banki gidaje biyar a abuja kaduna kano da daura filaye biyu da ba gina ba a Kano da Fatakwal, da mallakar shanu 270, a dawaki da da wasu nau'in tsuntsaye da motoci. Ko a wannan karo ma bayan dawowarsu mulki a wadi na biyu a 2019, bayanin ya nuna ba wani sauyi da aka samu a dukiyar ta shugaba Buhari, don bai buɗe wasu sabbin ma'ajiyu a bankuna ba, kuma ma bashi da rijiyar man fetur. A bayanan da ake da su mataimakinsa ya fi shi yawan kuɗi da mallakar naira miliyan 94 da dala dubu 900 gidaje a wajaje masu tsada a Legas, wani gidan a Burtaniya da hannayen jari. A kowane lokaci jami'an labarun shugaba Buhari musamman Garba Shehu na nuna tara dukiya ba ta gaban shugaba Buhari. Wanda duk yake zaton wai a'a zai ɗauki Muhammadu Buhari ya saka a kan hannunsa ya yi yawo da shi ko amfani da ya ba su san shi ba ne. Ai wanda ya san shi ya san cewa ya fi ƙarfin a cewa za a ɗauka a wasa da hankalinsa. 'Yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. Shi Muhammadu Buhari da suka zabe shi suka sa wannan ofis ya san bukatar 'yan Najeriya. Mutumin nan mai tsoron Allah ne. Ya san cewa amma ya yi don ya daɗaɗa mutum Ubangiji sai mutanen Najeriya sa saboda haka kada damu za a ga sakamako da zai dadadawa mutanen Najeriya rai yan adawa na cacikar shugaban da cewa yana da dabarun boye abun da ya mallaka ko na yan uwa da iyalansa kakakin kamfen din PDP Buba Galadima ya fito da wani zargi da ya shafi gidan shugaban duk da fadar ta Aso Rock ta yi watsi da zargin sau nawa aka kai wa Buharin laifin mutanensa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi waye wanda ba barawo ba a gaya mun a Najeriya shi ya bar mulkin ya ji abin da zai fito. Duk da matsin lambar Serap ga kotun ɗa'ar ma'aikatan ta ki bayyana bayanan dukiyar shugaban da sauran jami'ai da nuna dokar majalisa kai tsaye bata bata damar yin hakan ba. Fito da bayanan rashin bayyana dukiya yadda ya dace na tsohon babban alkali Walter Nkanu Onogan da ya kai ga murabus ɗinsa ya jefa ayar tambaya kan tsarin kotu. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.